Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan al'amuran ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. inda a yau sha uku ga watan Disamba shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun yanayi da muhalli. alfanun kula da muhallinmu da kuma illolin rashin kulawa da muhalli da ma sauran mahimman batutuwa da suka shafi rayuwar yau da kullun a muhallinmu. Haka yake masu sauraro muna tafi da ƙarin bayani. To madalla, kamar yadda muka ambata a yau shirin zai tattauna ne tare da masana da ƙwararru akan batun yanayi da muhalli. da fasahar da ke tattare da sha'anin yanayi da muhallin da dangantakar hakan ga rayuwar yau da kullum a muhallanmu don haka sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe to masu sauraro sanin kowa ne cewa ci gaban da aka samu a ilimin kimiyya da fasaha a wannan zamanin ya fito da al'amura da dama daban-daban wanda aka fahimta game da yanayi da muhalli. da ma rayuwa da ake yin ta a muhallin namu daban-daban har ma da dabbobi da tsirrai da muke rayuwa da su a muhallinmu. mu mahimmancin yanayi da muhalli a rayuwarmu ta yau ya sa shirin yau da gobe na yau ya gayyato masana da ƙwararru a al'amuran da suka shafi yanayi da muhalli domin tattaunawa da su game da himman batutuwa da dama da suka shafi yanayin da muhalli ƙarƙashin jagorancin wakiliyar mu a jihar kaduna najeriya wato binta ibrahim don haka a daidai wannan gabar ne zan ja jiki ba binta wuri ita da bakin da ta gayyato mana a teburin tattaunawar tamu ko kuma in ce a ajin namu na yau da gobe. inda muke da baki na musamman inda za su tattauna da mu akan wannan bangaren muna da injiniya malam rabiu abubakar sai kuma malam yusuf barkan ku da zuwa zauren mu na yau da gobe to dumamar yanayi ko gurbatar muhalli ko kuma canji na shi yanayin abu ne wanda yake ba sabo ba ana ta tattauna a kansa ana ta kuma jan hankali kuma abu ne wanda yake faruwa yanzu akai akai in ka duba kamar a shekaru hamsin ko sama da suka wuce ba a cika samun yanayin yana irin wannan canji ko ana samun iftila'i da sauransu da ke faruwa ma ba a bisa sakamakon wa'insu daga cikin ɗabi'un da ɗan adam yake aikatawa a muhallinsa muna ta samun bakin al'amura yadda ake samun su girgizan ƙasa akai-akai a ƙasashe daban-daban na duniya ambaliyar ruwa wutan daji da dai sauransu da yake faruwa a sanadiyar wannan canjin yanayi da muke samu mai sauraro zai so ya fahimci sosai wai shin ma menene wannan damamar yanayin ko kuma a ce canjin yanayi wanda yake kawo canjin yanayi a al'amarin rayuwarmu injiniya bari fara da kai ah, masu saurari assalamu alaikum wannan maudu'i abu ne ne faɗin gaske amma kuma za a takaita don a sauƙaƙa don a fahimta ah, shi imaman yanayi duniya gaba ɗayanta akwai masana da suke ta bincike iri-iri cewa a duniya ita kanta tana mazaunin degree celsius kamar minus 80 kamar ah, in ana mizanin gwajin zafi da sanyi akwai saman sufuri da kasan sufuri to ya yi kasan sufuri da kaman mm, ma'aunin 80 that is minus 80 degrees centigrade kenan da haka duniya take so wannan temperature din ko ce wannan sanyi ya sanya ya kwarai da gaske wanda mu yan adam da mutane da sauran dabbobi ba za mu iya rayuwa da irin wannan sanyi ba kamar za mu ga misali mutanen eskimo yanzu da za a ɗauki ɗayan a kai shi ƙasan eskimo zai mushi wuya ya rayuwa gurin hmm. saboda irin kankara su amma mutane su da Allah halice su a gurin suna rayuwa so da kamar haka kasan duniya take so sanadiyan da Allah ya haka kuma sai Allah ya kawo kuma wani a wani dama ta musamman cewa rana ta dinga dan dumama duniyan kadan kadan har ya dace da irin dumaman da zai da jikinmu da kuma tsirrai da muke da su su ma su samu su rayu su tsirrai nan da suke samu suke rayuwa da mu kan yan adam da muke rayuwa inda muke bukatan dumi don mu rayu haka su matsarai suke bukatan dimi don akwai sinadari da yake zuwa daga rana wanda ake kiran shi photosynthesis hmm. nan ne shuke-shuke da muke yi eh, abincin da muke shuka yake samu ya rayu mu har mu girba mu ci hmm. na abin da ke kawo mamaye ne a takaice abu ne wanda ya faru saboda farfadowar kamfanoni hmm. da suka da masana'antu suka samu bayan shekaru da dama da suka samu sai zama da cewa kamfanonin nan da masana'antu suka samu in eh, suna sarrafawa suna son su kirkiri wani abu da karshe za ga suna fitar da wani iska daga cikin kamfanin nasu mai dumama kuma wani iskan nan tana da cutarwa tana illantarwa kwarai da gaske akwai noma da ake yi kamar cewa irin factories na kaji gidan gona da ake da dabbobi iri-iri da sauransu na ma akwai wani iska mai gurbatarwa ma kuma mai cutarwa ga muhalli da ake kiranta methane a turanci ana kiranta methane mutane za su fahimci cewa kamar yanzu ka je ka samu kashin shanu mm. ko kashin kaji ka tara shi buɗe kana kokarin ka ɗibe shi daga kowane guri ka zuba abu za ga wani dan turbi na tashi haka so shi kan shi wannan turbin gas lantarwa sannan akwai nitrous oxide muna noma takin zamani da ake da shi a cikin sinadaran takin zamani akwai abin da ake kiran shi nitrous oxide NOx mm. shi ma yana daga cikin sinadarai da suke haduwa ko sun ɗin manya ne. banda cross oxide kamar kamfanin siminti su ma hmm. suna da nasu gudunmawa da suke bada don ah, yake kawo dumamin yanayi to idan duk aka tattara wa'annan wa'annan wani abubuwa ne wanda muka san a tun a da sai kwanan nan kin 2016 hmm. a ah, lokacin da aka yi sanin din fari agreement ah, na karewar dumamin yanayi 2015 a kasan paris an yi magana ne kawai akan carbon dioxide ana ta magana a yi carbon emission carbon emission amma akwai wani kuskure da aka yi babban gaske cewa abubuwan da muke amfani da su a gidajen mu yau ga su dai 'yan ƙananan abubuwan amma kuma masu hadarin gaske kamar su na'urar air condition da na'urar fridges da kamfanin katifa da hatta wannan pesticide and insecticide irin jamisai kayan maganin kwarin eh. gona da masu kashe dukkan suna containing din suna fitar da wani sinadarin da ake kiran shi chlorine shi wannan shi hmm. kan shi chlorine din yana da nashi illantarwa to injiniya da duk maganganun da kake har yanzu ne in ce in iya cewa kamar mun ji aji ne eh to kuma akwai masu sauraron mu inda bayanin da za su zai gamsar da su wanda za su fahimta shi ne na kusa da su ma'ana me da me da ka iya musu bayani ko kutanci akan yadda shi mamun yanayin ne yake nufi to dumaman yanayi wani abu ne wanda zamu ce shi ma dumaman yanayi na kawo ambaliyar ruwa ne mutane za su yi mamaki tunda akwai abin da muke kiran shi kamar polar ice polar ice na daga cikin taraku na duniya mm. kankara ce daskararra mm. saboda sanadiyar dumaman yanayi wannan kankaran takan iya narkewa an kan samu kankaran a wajen antarctica ta wajen side north pole kana da mm. sauransu to amma abinda mu yan afirka muke faɗa har yanzu na son eh, kawo gyara kan wani abu muna da wani abu da muke kiran shi kamar sara cewa wai dan karamin cuta bai <laughs> ma dan afirka komi mm. small disease doesn't care to african man kankanin mm. tana can ne ba tana nan ba ne amma idan an ba loyin ruwan ya taso zai biyo teku ne zai sa tekun kuma zai sa tekun ta cika in mm. tekun ta cika daga teku in ta cika ta batse kuma ta samu irin manya-manyan tafkuna kamar rivers kenan sai ta relieving excess in ta rivers su kuma wayannan manya manyan koguna da muke da su kamar su riba Niger riba Kaduna da sauransu su kuma idan suka cika suka tambatsa sai su fara zuwa dan kudu da faya angoni mm. kafin ki sani kudu da faya angoni sun ce yan ungwannin da suke kusa da su da suke kusa da su kafin ki sani sai mm. makwararan ruwa kawai irin drainage sun cikin mm. kafin ki sani kawai gidajen anguwa kawai sai dai ka bin kawai garin ka a saman ruwa kana yau wato ya kamata dai a ce mun sa a zuciyar mu kenan duk abin da ya samu makoci ya samu bankal abin da ya ci doma eh, ba sai dai yake akwai nisa tsakanin mu amma mu kuma daga nan bangaren mu fa akwai abin da muke yi dan kada mu bani naira hamsin a hmm. kwashe mun shara gida hmm. sai yankin ta ce a ah, ga hadari tattara dillajoji da hmm. menene gida na wato injiniya dan wannan abin da muke ma yana iya taba rayuwa kuma ya canza zai kawo flood shi wannan ma nashi na da illa shi wannan illan da muke da shi eh, ah, na wannan sharan da muke zuba akwai ledoji akwai robobi akwai menene duka ya share tas ina zai kare an ce karshen ruwa kwari duk wannan zai kare ne a wajen teku tekun nan akwai kifaye da wasu halittun ruwa suna jin yunwa sun taso akwai wannan shi akwai abinda ake cewa wai plastic bai ai eh, roba bai narkewa a'a roba na narkewa to yana narkewa madalla roba na narkewa amma abinda yake faruwa robin da aka fara shi farko a duniya yanzu ya kai wajen shekara 300 da kuma yana nan a circulation kafin roba na rike akalla yakan dauki shekara 400 zuwa 600 kafin ya rabe kafin da daga amma sai ya dinga dan barbarewa ne haka bus haka to wannan tsawon shekarun babu wanda zaka ce yau ga wani wanda shekara 300 ko 400 babu shi ko 600 mm. to sai mutum ya yi wannan shekarun ne shine zai tabbatar eh a idan shi ya ga ranar da roba na rike ya ya ya dagargaje yes shi sa to leda fa ledan ai duk shi ma plastic ne mm. so abin da yake faruwa shine kifaye da suke ruwa saboda wannan dan rububin da suke dan babballe bas bas za su taso da niyan sun zo za su ci abinci za su ci abinci da sun zo kawai za su ganshi kawai kamar abincin sai su swalin shi sai su haɗe sai su haɗe abin da yake faruwa shine kifa da muke ci gaba daya in ba mun dina sake robobi suna da abubuwa suna shiga teku zai koma tunda ai mu za mu koma mu ci kifin zai koma mu kanmu za a dinga samun wani irin ah, wani irin illantarwa ko rashin lafiyan da za a dinga ganin a ah, shekara 20 30 ba a san da shi ba amma yau ko gashi ya zo samu to yusufa muke bari dawo wurinka ah, a bisa da biya mu na mutane ma idan jifa ya wuce kanka to ya fada kan kowa ba mm. ah, za su iya faɗin cewa to ai afirka ba mu da yawaitar masana'antu da kamfanoni waɗanda suke fitar da waɗannan eh, hayaki wanda yake kawo ɗumamar yanayi din ya za ka fahimtar da su ina ba masu sauraro barkamu da warhaka kamun ba da amsa akan wannan tambayar da kika yi barin ɗan tsokaci akan bayanan da yayana ya yi to za ki tarar cewar wannan ambaliyar ruwa kamar shara da ake zuba a magudanan ruwa ko da bai isa ga teku ba mm. za ka tarar cewar wa'annan hanyoyin ruwan sukan toshe idan suka toshe kuma aka yi ruwan sama to nan take za a ga ruwa ya cika ya fara shiga gidajen mutane in kuma ruwan ne ya shiga gidajen mutane to za ka tarar cewar akwai lambatu lambatu an san me ke ciki kuma lambatun nan zai cika kuma waɗanda suke amfani da rijiya ko bohol ruwan lambatun nan zai shiga ciki tabbas shi ke tsotsowa yawwa daga baya kuma mu zo mu iba mu sha sai kuma asibiti da cututtuka da sauransu dai mm. to batan nan zaka tarar cewar a yanzu gidaje da ɗaiɗaiku ne zaka tarar cewar babu mace a ciki da ba ta samu haihuwa zaka tarar cewar an sabon aure amma ana neman haihuwa da tana da matsalar mm. wanda rashin haihuwa kenan a eh, kankan eh, ma'aurata sosai kuwa mm. wanda kuma a baya can ba mu samun irin waɗannan matsalolin da yawa kan ka ji a ce wata ba ta haihuwa to ina ga sai an kirga mata da suke haihuwa ɗari ka a samu guda ɗaya amma yanzu abin ya zama ruwan dare to akwai cututtuka daban-daban da ke haifar da abubuwa irin wa'in. to madalla jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe kafin mu sake komawa gabinta binta da bakinta a teburin tattaunawar tamu yanzu bari mu ja ku zuwa madafa wato kicin tare da tamar abari daga jamhuriyar nijiyar. yanzu kuma masu sauraron mu za mu yi muku tuwon burabusko da miyar taushe wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alayyahu wasu ko su yakuwa dan eh, yakuwa ta haka nan amma yakuwal an yi so danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na eh, na masara kuma har na alkama ana yi eh wanda kika ga zaki yi burabusko ko wasa idan ka sulwa hatsin ka ko dawa ko ko alkama ka ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari ko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara abin ka sai ka kai a maka nikanka nika dama in ka je masu mashin sun sani ka ce burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa taman gari ka hudda gari ka sa taman tsaki ka tankaɗe sai ka mai da tsaki manya gehe guda wannan kananan sakin da suka wuce a rariya su ne zaka yi amfani da su yan najeriya suna cewa biski eh yan najeriya na ce biski kwarai kwa mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki kuma bare bari he su ce burabusko kenan biskin nan shine suke ce ma burabusko to eh kowa sayan da ake burabusko in ma na alkama ne na shinkawa ko na hatsi da ol gida an kika dora ruwan zahin ke wasa kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami kuma akan je wa kanwa kaɗan wadda za ta sa eh, tuwon nan ya nuna ya dahu limus kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe daya kin daidaita kin sani sai ki zo ki tuka in kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa an yi so yi dan tauri tauri in yi dan tauri tauri kika tuka shi yayi tsotsewa hwarin sai ki samu ciya ki tona kasa he ki dan ruwa he ki samu leda mai kyau ki rihe kawai ki bar shi a bisa garwoshin wuta to hudda ice eh bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake saboda kai ya kamzo sai ya dahu kasa eh, har ya kone kuma sama danyi to wannan kika riye mishi leda ina mai tabbatar miki gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano wallahi haka na aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai ba zai shaƙe ki ba kuma yayi ɗaya ɗaya sai ita miyayya yakuwa wadda take buƙatar kayayyakin da zaki sai da naman ki na rago ko na shanu e, da su horno kikin saba ta da attarugu nan kayan yaji e, albasa da alkabewa in kina bukata da digadige da tumatin danye da kulkule tumatin to tumatin na gwangwani ba tilis ba ne ka sa tunda wani bai bukata amma aka ce eh, jan tattasai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya sannan gehe ɗaya kina da yakoki mai kyau isassa saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yako ta yawa ta maka carmi sosai ya hi daɗi ya hi daɗin ci eh ta yi caram irin na bare bare ya hi daɗin ci to kika zo kika soye ka me ki komi da komi ka biwa zuwa ba da yawa ba ka biwa yan wadatakka in kika sa ta yan goma ta isa ki gama ta ki soye ta bayan kin soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi kika daidaita kika tsaye da ruwan miya a gida sai ki sa diga dige sai ki bar shi ta dahuwa can gehe guda ya kuwa ki kin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta a gida in kika sa ta a turmi ki sabe ta ki sabe ta ki sabe ta a cikin turmi kawai sai ki dauko ta ki zuba a cikin he ga ita ma ki take in ta sabu sai ki dauko ta ki zuba to idan kika sabe ta charmin ta yayi hutowa yanda ake so maimakon ki dawa ta tun da wuri akwai wasu tun da wuri suke dawa ta ita kuma wani fanni in ka dawa ta tare da su wata kabiwa da albasa tsaurake su take bisa da huwa sosai amma idan suka dahu sosai ita din kika saba ta kika kawo kika zuba sai ki barta ta ta dahuwa ta ta dahuwa daga tsanwa ya ga ta koma duhu ta yi limus tunda in ta dahu bayan kin saba ta batta wannan ganyen manya-manya a cikin miya ki sa halau burin maburkaki ki burkaki abin ki sai ki jaye mata wuta kika jaye mata wuta eh, mai hiya matsu eh tana bisa garoshi to man in ya matsu wannan miya ta ki ta tabshe ta yakuwa ta yi wadda zai gama ta da tuwon tsaki kuma kina iya gama ta da tuwon labshi kina iya gama ta da tuwon shinkawa amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa to wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa to wallahi in kika ba barbare ina ga ko mota gare shi a baki bare aka zuba man shanu bare da man shanu tun da man shanu aka akasari a hisu a buge shi da tuwon tsakin ma a buga shi ya ratsa tuwon tsakin eh lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi to wallahi ina ji yaro mai kyau ya ba zai ci wannan mm. a sha tuwo To madalla masu sauraro mu da dawa daga kicin da fatan an ji daɗin wannan girkin namu na yau. Yanzu kuma za mu koma gabinta Ibrahim a teburin tattaunawarmu tare da baƙin da ta gayyato inda suke tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi yanayi da muhalli. To ba maganan su wato masana'antu bane da ke fitar da wani iska da muke shaka ke janyo mana wani institutuka Ba su bane eh, kadai. Eh. Mu kanmu abin da muke yi a cikin gidajenmu hmm. da za mu kwashi shara mu zuba a ainihin hanyar ruwa da zai zo ya je ya datse ainihin hanyar ruwa a yi ruwan sama a samu ambaliya ambaliyar ruwan ne shiga gidajenmu mu sha ko mu shaka ko wani abu hakan nan to yana kawo matsaloli waɗanda muke tsammani da waɗanda ba ma tsammani. sai kuma mu zo akan iskar da ake fitarwa da kika yi wannan bayanin mu a nan afirka gudunmuwar da muke bada a wannan gurbatar yanayin ba yawa yake da ba kamar 4% kawai muke bada a nan afirka gudunmuwar da muke bada watan hudu kenan cikin ɗari a raguwa shidan za ka tara cewar manya-manyan kasashe su ne suke bada wannan gudunmuwar na ainihin gurbatar yanayi amma kuma ganin cewar mu ba wani bada muke ba mun fi fuskantar illan a kuma ɗaya daga cikinsu shine kamun yanzu zaka tarar cewar akwai namomin daji waɗanda suke kurkusa da mu a da amma yanzu ba a ganin su kamar su angulu zaka nema yanzu ka rasa amma mun taso lokacin na zamu gansu duk kusa da mu akwai da kun yi gine-gine ba ne a ba gine-gine ba ai shi wannan gurbatar yanayi da ake cewa climate change din yana da illoli kala-kala akwai dabbobi waɗanda ba su saba da wani irin ɗumama ko zafi ba mm. to da zaran irin wannan zafin ya zo sai ka ga cewar sun mutu sai a neme su a rasa da za ka tarar cewar akwai itatuwa waɗanda ake amfani da na wajen magani mm. da sauransu amma yanzu masu maganin sai sun shiga can can cikin daji kannan suke samu sun su ba da su kuma ko ishu na makiyaya da manoma da ake samun matsaloli mm. akwai hannun gurbatar yanayi a ciki wanda muke cewa climate change mm. wanda kamar yadda yayana ya faɗa wannan rana idan ya zo akwai abin da ake cewa thermal equilibrium ainihin adadin wannan ranar zafin ranar da ya shigo duniya mm. wannan kwatankwacin adadin ne yake fita da daddare to sai aka zo wannan iskan gas da aka sassaka sai zo abin da ake cewa ozone layer akwai yanda Allah ya tsara duniyar mm. akwai kamar blanket sai ake cewa mm. blanket mm. akwai bargon da Allah ya lullaba duniya wato wanda idanuwa mu zai iya gani idanuwa iska ne iskan gas ne eh amma kamar bargo yake da ya lullaba duniyar. to shine yake ainihin takaita irin zafin rana ko sinadarin da suke za su cutar da dan adam da tsirrai da za su shigo cikin duniya to waɗannan iskar da ake amfani da a masana'antu sai kasance cewar sakan gurɓata wannan iskar so wannan bargon kenan sai kamar suna huda wannan bargon so zafin da ba a bukata a duniya sai kaga yana shigowa duniya wanda ke fitowa kai tsaye daga rana wanda ke fitowa kai tsaye daga rana wannan kenan ba tace shi ba ta ba tace shi ba sai ya shigo kai tsaye wannan kenan to kuma shi ranar ah, ah, idan ranar ya shigo duniya yadda ke duniyar akwai kuma zafin da ke tashi kamar yadda ya faɗa terrestrial radiation ake ce mai to idan ya tafi ya kamata ya tafi sararin samaniya ya fita kan nan sabon zafi ko rana ya sake shigowa mm, mai tsafta mm. to yayin da wanda muke saka ya kamata ya fita ya tafi sama sai ya ki fita taruwarsa yadda yau da gobe da jibi sai ga baki ɗaya duniya ya ta ɗumama mm. to shi ake cewa global warming to wannan ɗumamar da ta yi da ɗan adam da tsirrai da dabbobi ba su saba da wannan ɗumamar ba to wannan abin da ake cewa thermal equilibrium kwatankwacin ranar da ya shigo shi yake fita to hakan ne yasa dan adam suke jin daɗi da tsirrai da dabbobi suke jin daɗin zama a duniya to amma da yayin da ya zama cewar abin da ke shigowa baya fita to kin ga a samu matsala to hakan ne ake samun excess evapotranspiration a tekuna da rafukan da muke da sauransu ko da yaushe akwai tararren da suke fita to wannan tararren akwai adadin da dama yake fita da har za a samu a samu ruwan sama ruwan sama ya dawo hmm. to saboda yawan zafin nan sai ya zama kamar kana dafa ruwa ne da mo kake dafa ruwan ke dafuwa da mo tararren ke fita so tararren tekuna da muke da suna fita sai su je su haddasa shi yasa ake samun ruwan sama wani ake samun excessive ruwan sama hmm. wanda ba a saba gani ba kamar abin da ya faru ne karfi hmm. kamar abin da ya faru a libya kwatankwacin ruwan saman wata takwas shi ne ya sauka a lokaci daya kamar a ci a ruwan sama a dauke to shi ne ya sauka a wannan lokaci sai ya zamana cewar dam suna da dam guda biyu a daidai inda aka samu wannan matsala hmm. so sai da karfin ruwan da yawan ruwan shi dam din ba zai iya rikewa ba sai dam na farko ya balle yana ballewa sai to da gudu da ƙarfi ruwan sai kuma ya je balla dam na biyu to shi yasa aka samu irin ambaliyar da aka samu hmm. da har mutane dubbai sama da dubu goma suka rasa rayukansu da sauransu dai to abin da muke nuna muku yanzu shine abin da ya faru a libya ba wai ba zai iya faru a najeriya ba zai iya faruwa a Najeriya. Ayin kan lura ma ma'aikatar kula da yanayi na kasa kusan duk shekara takan ba da mm-hmm. bayanin cewa a tabbatar da cewa an yi shirin matsawa daga wuraren kogi saboda a wurare kaza da kaza za a iya samun mm-hmm. ambaliya. Kuma wanda kuma ya halin yanzu zaka ga ana samun da yadda suka ba da rahoton cewa zai faru mm-hmm. duk da yake kafin ma abin ya faru ne suke faɗa akan samu hakan yana aukuwa. Tabbas. Mm. To ai shi yasa muke jan hankalin mutane akan cewar idan ka ga abin ya faru ko a libya ko girgizar kasar da aka yi a morocco kake tunanin ba zai iya faruwa a najeriya ba mm, zai iya faruwa so shi yasa muke jan hankalin mutane mu takaita abubuwan da muke yi na gurbatar yanayi kamar wani share da muke zuba a magudanan ruwa mm. yana iya haddasar da abin da ba ma tunani sai kuma akwai abin da ake cewa drought fararowar hamada mm. to zaka tara cewar a da inda kuke noma kuke samun kamar buhu ɗari na masara sai a dawo ana samun buhu ashirin buhu ashirin da biyar to a akwai matsala. Tabbas. To ya ragu ke eh, ya ragu. babu inganci ne ko me ke ba. Sabida eh, eh, hamada ce ta kwararo. To ta rufe inda ƙasa ne. Ƙasa ne yawa za ka tarce yau ƙasa mai albarka. Ai a ƙasa akwai sinadarai kamar guda uku akwai ruwa akwai iska hmm. sai kuma akwai nutrients na ƙasa hmm. su ne suke haɗuwa suke taimakawa ainihin tsirrai su su su abin nan to a lokacin da ruwan da ke wannan wannan wajen ya ya bushe saboda hmm. zafin rana da sauransu to zaka tarar cewar ko da an shuki ba lallai na a samu abin da ake so ba to wannan na daga cikin abin da ya sa zaka tarar cewar makiyaya suke abin da ake cewa migration ya ake cewa tashi su yi kaura yawa su yi kaura mm-hmm. zuwa inda ake samun eh, yawa da za su za samu abinci da sauransu mm-hmm. to a lokacin da suke kauran nan wani abu ne wanda ba wai sun saba yi bane mm. to suna wannan kaurar sai su je su tarar da gonakin mutane mm. sai su afka sai su ci masu gona kuma sai su zo su ce an canje musu gona to daga nan daga nan ne ake samun matsala hmm. har ake samun abin da muka tsinci kanmu a yau din nan. Aka samu matsala makiyaya da manoma. Da ake ta samun hmm, kaiwa da shekarun baya iyaye da kakanni sukan ce ana zaman lafiya. Yawwa to wannan kenan abu kuma na uku shine zaka tara cewa idan ka je karkara kana hira da manoma mm. zaka ji suna cewa a ah, to ai shekaru biyar shida goma da suka wuce makan fahimci yaushe za a yi ruwan sama yaushe ruwan sama zai dauki wani lokacin inda ba a mm, tunanin ruwa zai zo sai kaga ya zo da wuri wani lokacin ana tunanin oke kamar yadda aka saba ruwan ga yanayinsa yanzu zaka tarar cewar akwai ai kayayyakin da ake noma a farkon ruwa akwai wanda ake a tsakiyar ruwa akwai wanda ake a ƙarshen ruwa mm. to irin wannan abin sai sa ka rasa wanne za ka yi noma saboda ruwan ya ki tsayawa da inda aka yawa inda aka saba yi to shi wanda ke auye da ke noma shi ya fi kowa fahimtar wannan matsalolin da ake samu amma ba zai iya ma bayanin me ke haddasa shi ba ba a san cewar abubuwan da muke yau da kullum yana da hannu a ciki a ciki ba to barin baki wani misali idan kika je kwata mu a yanzu a cikin gari za ki tara cewar ana kona tayoyi a matsayin ah, makamashi yin ganda. To da shi suke kona fatan dabbobin da na ayi ganda. fatan dabbobi da ake ganda da shi za ki cewa tayoyi yanzu aka koma ake yi. To yanzu idan kika kirga kananan hukumomin da muke da a Najeriya guda ɗari bakwai ne da saba'in da hudu. Mm. Idan aka ce kowace karamar hukuma tana kona taya guda ɗaya a rana. Ba ma wai kowane kwata ba. Eh mm. kowane karamar hukuma a ce guda ɗaya kawai take kona. Mm. To ana kona tayoyi guda ɗari bakwai da saba'in da hudu a rana daya to idan har ya zamana cewar ana kona irin waɗannan abubuwan waɗanda suke konawa kuma ba su san illan da wannan abin ke haddasa ba to kin ga akwai matsala so ire-iren waɗannan abubuwan da muke da sun dai burjik su ne suke haddasa matsalolin da muke fuskanta akwai ishu na abin hawa iskar da mota ke fitarwa yana ba da don batar yanayi mm. to idan alal misali da ni da ke da shi za mu je zaria kowanne muna da mota idan muka faka motoci biyu kin ga za mu ɗau mota ɗaya mu je mun taimaka wajen rage mm. idan kuma za mu je sai muka ga akwai mota haya mm. to an gwammace mu bi wannan mota hayar mu ajiye motocin nan sai kuma kamar waɗanda suke amfani da janareta janareta a gida za a ga cewar za a iya samun kamar ah, cikin gida ɗaya ana da ɗakuna kamar goma kowane ɗaki suna da janareta guda. To Madalla Binta sannu da ƙoƙari masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ga ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran waɗanda suka ba da gudummawar su wajen kammaluwar shirin. musamman wakiliyar mu a jihar kaduna binta ibrahim da ƙwararrun masana a sha'anin yanayi da muhalli da ta gayyato mana sai wakiliyar mu a Nijar tamar abari da bakinta da suka kawo mana girkinmu na yau sai wadda ta hada mana shirin baki ɗayansa malama Julie Leathers Gresham. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Sai an ji manku. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za